الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين littafi na uku shine albidaya fi ulumin balaga mafari game da ilmuka da suka shafi ilimin balaga ilmul ma'ani akwai ilmul ma'ani a ciki ilmul bayan akwai ilmul bayan ilmul bade akwai ilmul bade duk za mu haɗu da bayanansu a ciki ta'alif wanda ya wallafa wannan shine Khalid bin Mahmud aljuhani Khalid dan Mahmud aljuhani ɗaya ne daga cikin manyan malaman makarantar Wahid bin Abdul Salam Bali yace na sahu bi hifzi hadha matan muna nasiha a haddace wannan matanin raja'ahu wanda ya muraja'an littafin wa qaddama lahu yasa littafin albarka mas acknowledgement wahid bin abdussalam bali to farko yake cewa bayan bismillahir rahmanir rahim yace muqaddimatu wahid bin bali gabatarwa da shimfidan wahid dan abdussalam bali alhamdulillah dukkan yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah allazi khalaqal insan wanda ya halicci mutum allamahul bayan ya sanar da shi bayani wassalatu wasalamu da daraja da aminci su kara tabbata ala afsahil bashar a bisa mafi fasahan mutum muhammadin annabi muhammad wa ala alihi da iyalansa wasu sahabihi da sahabbansa sallama da aminci wa ba'ad bayan haka fa inna da'iya lalle duk wani mai da'awa mai wa'azi fi hajatin yana da buƙatuwa ila shay'in zuwa ga ya samu wani kaso min ulumil balaga daga cikin ilmukan da balaga ya tattara likai zai nemi wannan ilimin ne domin yukaddimu da'watahu lillahi nasi ya iya gabatar da da'awansa da wa'azinsa ga mutane bi uslubin fasihin da salo na fasaha balighin isashiya ya akhudhu bi albabihim wanda da wannan balagan ne zai kamo kwakwalansu ilal haƙƙi su jawo zuwa ga gaskiyar da yake kiransu a kai wa yastashiru himamuhum sannan kuma ya musu ishara ya nuna musu su ila makarimil akhlaq zuwa ga kyawawan halaye wa ma'aliyal umur da manya-manyan al'amura da zai gyara rayuwarsu wahid ya ce wa qad waqaftu a yanzu na samu tsayuwa na leka ala risala zuwa ga takaitaccen littafin albidaya fi ulumil balagha لشيخ خالد بن محمود الجهلي وفقه الله الله يداتر دشي فوجدتها سنسا موانا للتابي ناشي قد جمعت أطراف العلوم الثلاثة تاتتر بنغروري ilimi guda uku na balaga dama balaga ilimi uku ne alma'ani wal bayan wal bade yace to duk ya tattaro kuma ya amfani bi uslubin sahal da salo mai sauki mai surin mai sauƙaƙarwa yuyassiru ala ɗalibin ilimi zai zama mai sauƙi ga ɗalibin ilimi dirasati hazihil ulum dirasan wannan ilimi wa fahimta da iya fahimtanta fa ansahu ɗalibin ilimi zaka ina nasiha ga ɗalibin ilimi bi hifzi hazal matni da ya haddace wannan matani fi bidayati talabihi lil ilimi a mafarin neman iliminsa wa sallallahu Allah ya daɗin daraja ala sayyidina muhammad ga shugabanmu annabi muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama da iyalansa da sahabbansa da aminci wa katabahu ya rubuta wannan muqaddima al-faqiru ila afwi rabbih mabukaci zuwa ga yafiyan ubangijinsa wahid bin bali wahid dan abdussalam bali masar a kasan masar kafro sheikh a yankin kafro sheikh mansha'atu abbas a garin mansha'atu abbas ramadan na da kwana bakwai hijira na da dubu da ɗari hudu da talatin da uku kaga shekara tara kenan yanzu muƙaddima ga gabatarwar mawallafin alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah allazi na zama jawahiral balaga wanda ya tsara gwalagwalan ilimin balaga bi aslakil bayani da hanyoyin bayani yayi wani abu da alamin balaga suke kira bara'atul istihlal bara'atul istihlal shine za ka yi magana ne akan wani abu tun farkon magananka sai a fahimci ina ka dosa da bayanin da za ka yi ka zo ne za ka yi wa'azi akan abin da ya shafi aure tun a ka sai ka fara alhamdulillahi allazi khalaqa zawjayn kaga Allah godiya ta barka Allah da ya halicci ma'aurata to kaga wannan bayani yana alam da cewa kana so ka yi magana akan aure to a balaga ana ce mishi bara'atul istihlal ka haska me ake so a yi to yake cewa wa alhama kulla balighi yayi ilhama zuwa ga wani baligh wanda yake da kokarin ilimin balaga ya mishi ilhaman badi'a zurfin ma yu'abbiru bihi abin da zai la'akari da shi an ma'anin hali dangane da ma'anonin halin da ake ciki wa shani da kuma sha'anin da ake ciki wa salatan wa salaman daraja da aminci su tabbata ala afsahi man nabaqa bibadi ga mafi fasaha wanda ya furta badun kasan laraba ba su da badun yana daga cikin harufan da yake wahalar da su kowane yare za ka samu akwai harafin da yake wahalar da 'yan yaren to larabawa badun yana wahalar da su to manzon Allah sai aka samu wajen furta badun ya fi kowa kwarewa da iyawa har aka samu wani hadisin da yake cewa ana afsahu man na bid-dadi ni ne na fi fasaha wanda ya iya furta badun to daga nan sai galibi masu muqaddima da makalat da rubuta littattafai zai gaji an ce wa salatan wa salaman ala afsahi man na baka sai dai wancan hadisi ne maudu'i na ƙarya bai inganta ba duk da ya shahara mashhurun amma ala alsinatin nasi ya shahara ne a harshen mutane ba hadisi ba ne to yake cewa wa ala alihi da iyalansa wa sahbihi da sahabbansa fursanin fasahata gwara za a fasaha wa ba bayan nan fa hadhihi risalatun mujiza wannan yar littafi ce takaitacciya katabtuha na rubuta ta fi ulumil balagha game da ilmomin balaga tafsiratan lil mubtadi lil mubtadi mahanga ce ga mai farawa wa tazkiratan lil muntahi fadakarwa ne ga wanda ya dingire yayi sauka wallahu as'alu Allah nake roko an yaj'alaha ya sanya ita wannan littafi ta zanto khalisatan liwajhihi alkarim an yi ta ne don neman fuskan Allah mai daraja wa an yanfa'a biha kuma ya amfanar da ita kulla musulmin, duk wani musulmi hu ala kulli shay'in qadir lalle shi Allah a bisa dukkan komai mai iko ne can na daya kasa yace hu? wanda ya rubuta shine Khalid bin Mahmud al-Juhani Khalid dan Mahmud al-Juhani ya rubuta wannan muqaddima hijira na da kwana 29 watan 8 sha'aban kenan hijira na da 433 inda ha bayanin shi ya kare doktor ne ma yanzu doktor Khalid Al-Juhani to a lokacin ba bai ma zama doktor ba zai zama doktor al-balagha ilimin balaga wa fiha salasatu kutub a ciki akwai littattafai guda uku al-kitabul awwal matattaran farko ilmul ma'ani ya yi bayani akan ilmul ma'ani alkitabu sani abu na biyu ilmul bayan ilimin bayani wa alkitabu salis littafi na uku ilmul badi ilmin badi ban fasara kowane ba dan duk zamu haɗu da su Kada alkitabul Auwal, littafin farko ilmul ma'ani ilmul ma'ani abin da sa kira shi da ilmul ma'ani saboda ilimi ne wanda zai rika maka darasi akan fahimtar ma'anonin wasu abubuwa da salon yadda za ka rika fahimtarsu kaga ƙur'ani littafi ne wanda ya sauko balarabe ƙur'anan arabiyyan allah kira cewa ƙur'ani balaraben littafi ne to wani abun za ka gashi nan kusa amma ka gagara fahimta to ya za ka yi ka fahimta in ka iya ilmul ma'ani to za ka mince abubuwa da yawa da ake yin su da larabci shine ilmul ma'ani wa fihi arba'atu abwa ciki akwai babuka guda hudu الباب الأول الكلام باب فرقو الكلام الباب الثاني القصر باب نبيو القصر الباب الثالث باب نأكو الإيجاز والإقناب والمساواة الباب الرابع باب نهدو الوصل والفصل لذا معدود سوني الباب الأول باب نفرقو الكلام سنتي مغانا وفيه أتكنس سبعة بوابط أخوي كائدو جيبو دابقوي abbabitul awwal ka'ida ta farko anwa'uhu nau'o'insa wato nau'o'in magana awwalan na farko kalamun khabari akwai magana wanda labari ne shi Sani na biyu kalamun insha'iyyun akwai maganan da tasowa yake yi yanzu kuna zaune da mutane kuna hira ba ka ca mai wani hira za a yi sai abin da ya taso da aka zaga za ku zo mitin ne ta ce ajanda bi zaka ce ba za a dade ba kuna tunanin minti 15 biyar talatin ba sai kai awa uku ba a gaba ba saboda magana zarar gudu ce sai ga yana sake haifar da wasu yana haifar da wasu insha'iyun kenan magana wanda dalili ne yake tazo da shi amma khabari fa dama tun farko labari kaza aka dauke aka dauko to akwai karshen labari الضابط الثاني biyu تبيو الكلام الخبري zance wanda yake na labari ne huwa kullu kalami da duk wani magana yahtamilu sidqa wanda yake daukan gaskiya wal kadhiba da ƙarya li zatihi a zatin sa to wannan ana kira labari kana ka magana sirrin da sai ce ƙarya ne to za ce wani labari ka bar aka ce ƙarya duk magana da aka ce ƙarya ne to labari ne aka karyata amma abbabul ustalis ka'ida ta uku al kalamul insha'i magana wanda tasowa yake yi a yi ba labari ba ne huwa kullu kalami shine duk maganan da la ya tamilu sadiqan baya dauka sai kai gaskiya wala kaza ba a cewa ƙarya kai a hira ne kawai kai kaza kaza kaza ana hira sai magana yayi a akan cewa wannan hiran da kuke yi kaga ta yi kuna zaune sai ku fara hira akan biro kuna hira ku fara hira akan waya kuna hira ku fara hira akan wani abu wanda dalilin maganan ne ya kawo to kaga magana ne ba a ce wannan gaskiya wannan karaba hira ne wasu maganganun ma dama na nishadi ne da sauransu abbabidur rabi ka'ida ta hudu arkanuhu islami rukunansa guda biyu ne na farko musnadun majingina sannan na biyu musnadun ilaihi maganan inda aka jingino shi ina aka jingino magana abdabitul الخامس قاعده ta biyar الانشاء insha nau'in insha'i magana wanda yake zubowa haka isnan iri biyu ne awwalan na farko insha'un talabi akwai maganin da yake tasowa nema akai saniyan na biyu insha'un ghairu talabi magana ne taso ba nema akai ba akwai abu ne wanda an nema kai magana kaga neman da aka kai magana shi ya dawo magana akwai da kuma ba a nema kai ba sai kai Ababin tsari ka'ida ta shida al'insha'o ƙwalabi magana ta insha'i wanda neman ta aka yi huwa ma ya maqluban shine wanda wani abu ne ya gayyato shi kenan wani abu ne da aka nema neman abun da ya gayyato yin magana ghaira hasilin waqta bala ba tare da faruwar lokacin neman ba yanayi ne ya nemi ayi magana zaka ba a kayyade lokacin ba ababin tsabi ka'ida ta bakwai al-insha'ul ghairu balabi maganan da ba nema aka yi ba huwa ma da yastad'i maqluban shine babu wani neman da ya gayyato shi ghaira hasili waqta bala wanda babu wani lokaci da ya nema haka kawai dama ya ga dama yi magana albabu tsani babi na biyu alƙasar ba ƙasaru na fiƙihu ba wannan ta aitawa. wato takaita magana magana ne mai faɗi sai ka takaita shi a cikin mintoci kaɗan sai a fahimta cikin mutane akwai wanda Allah ba shi wannan baiwa wani sai ga abu ne ga shi nan amma zai awa ɗaya yana ta bayani yana ta yawo kafin a fahimta wani kuma Allah ya mishi fasahar da a minti sha biyar minti ashirin sai dunkule maganganu sai ga an isar da saƙon gaba ɗaya cikin mutane akwai irin waɗanda Allah ba su wannan gogewa da ilimin balaga Allah jikan malam Jafar shi Allah ba shi wannan a tafsiri sai kaga a zama ɗaya sai a buge shafi ɗaya ka ji an dunkule saƙonnin duk sun zo maka wani malamin kuma sai a yi awa ɗaya an buge a aya ɗaya da ka dai samun ilimi amma kuma kana so a tafi da wuri to kaga al'asuru kenan a takaita abin cikin kankanin lokaci sai ga abin kuma Allah ya baka shi ka isar da shi cikin sauki to yake cewa wa fihi arba'atu dawabit a ciki akwai ka'idoji hudu abbabitul awwal ƙa'ida ta farko huwa tafsisu shay'in bi shay'in shine keɓe wani abu da wani abu bi tariqin makhsusin a hanyar da za a tattaro abun ko a dunkule shi a kebance ba tare da an fadada ba abbabitul thani ka'ida ta biyu ajharu turuqin tasri mafi shaharar hanyoyin takaita zance arba'atun guda hudu ne awwalan na farko annabiyu wal istisna korewa da kuma togaciya akwai maganar da za ka yi cikin dunkulewa kawai sai ka yi togaciya ko kuma ka kore shi shine ka kore al ka yi togaciya ka dubi kalmar shahada la ilaha kaga ka kore fa babu wani abun bauta kawai ka gama zancen ba sai ka yi ka za ka za kawai la ilaha ba wani abin bauta illa to shi ne istisna ɗin sai dai Allahu Allah ka an ji annabi wal istisna wani isbat sannan saniyan biyu, inna ma kalmar inna ma to da muna za ka ji mun ce inna ma sai ka ji mun ce adatu hasin da ga inna ma to an taƙaita bayani da an ce inna ma to abin sani kaɗai, to maganar da za ka ba shi biki shiya an takaita maka maganan ne kawai innamal khamru wal maisir to zance ɗaya ne abun nufi kaɗai kaga giya ta ta za haram ba ba ranar halattawa to an takaita zance ki da karka sake ta wani kwana salisan na uku al'abufu ayi abafi bila dala aw bal ko bal aw lakin ko kuma a ce lakin min abafi abafi shine ka haɗa maganan da kake da wani maganan da zaka kawo nan gaba shi ka kaka wani magana sai kuma ka adabin sa da la wato la ya zo baya ko ka ce bal ko ka ce lakin sai dai to kaga kana nufin maganganun da dalilai duka to wannan bila in ka ce la ko bal ko lakin kenan maganan da zai zo nan gaba maganganun da kai a bayan bai shafi na gaban ba kenan ka ce ban kaza ban kaza sai dai to kazan da za ka shi kadai ne kenan za a aiki da shi sannan rabi'an na hudu taqdimu ma haqquhu ta'khir gabatar da abinda a sa ya kamata a jinkirta shi ne amma sai ka kawo shi farko farkon ka kai shi ƙarshe ƙur'ani yana cike da misalai irin wannan abu ne da ya kamata ya zo farko sai ya zo ƙarshe an kuma duk za a ga misalan su abbabitu sa'id ka'ida ta uku arkanu hurukunansa isnani guda biyu ne awwalan na farko ma'surun takaitawa sannan sani na biyu maqsurun alaihi abinda za a takaita zancen akan shi abbaqitur rabi qa'ida ta hudu ashharu anwa'ihi arba'atu mafi shaharan nau'o'insa guda hudu ne awwalan na farko qasrul haqiqi akwai wanda za a takaita shi na haqiqani a zahiri sannan na biyu qasrul idafi akwai abinda an takaita shi ne idafi amma ta wani wuri ta jingina ta muzafin ne ba a haqiqani ba sannan na uku qasru sifatin takaita sifa ɗin ala mausufin akan abin da ake sifantawa rabi'an da hudu kasru mausufin takaita abin da aka sifanta ala sifatin akan wata sifa albabu salis babi da uku al shine al-ikhtisar takaitawa suna da alaka da ikhtisar wal da kuma idlab shi idlab ya doro haula ma'anar itsala, wal isar wato al idlab a kawo maganar da ka fahimta din amma sai a ƙara mishi wasu maganganun da zai ƙara mishi tsawo da faɗi don wai ka fahimci abin a ilmance da za ka ƙaru sosai shi ne al’izina ka fahimci ma'anan amma za a ƙara mishi tsawo da faɗaɗawa ne kawai don ka fahimci ilimi a ciki wal musawat da kuma abin da za ka daidaita wato wannan game da awa zai koya maka salon akwai waɗanda in ka je musu wa'azi su kawai ka kula musu saƙonni kawai su bauta Allah lafiya ɗaliban ilimin da za a ba su ilimi kuma za a faɗaɗa ne don su ɗabi ilimi masu yawa shi ne abin da yake nunawa wa fihi arba'atu gawabin a ciki akwai ƙa'idoji guda hudu abdabitul awwal ƙa'ida ta farko ta ƙaitawa ko wa jam'u ma'anin Shi ne matattara ce ta ma'anoni kasiratin masu yawa fi alfazin a cikin lafuzza min ha, wacce ta fi zama ka'an ma'al ibanati tare da fito da bayani wal ifsahi da kuma fito da fasahar dalla-dalla kenan abu ne shi al'ijaz ma'anonin abu ne masu yawa amma sai a yi amfani da magana ɗaya biyu wanda ya dunkule kaɗin ma'anonin abu sai ka ji duk saƙon sun riga sun isa shi ne al'ijaz addabitu tsani ka'ida ta biyu al-idlab ita ce idlab shine huwa ziyadatul lafzi ka ƙara lafazin alal ma'ana akan ma'anan da aka bar an gane abin yasa ka karo li fa'idatin dan a samu fa'ida addabitu tsani ka'ida ta uku al-musawat daidaitawa huwa hiya ta'diyatul ma'ana shine sauke ma'ana al-muradi bi ibarati musawiyatin lahu wanda ake nufin a yi amfani bi ibaratin musawiyatin lahu da salo wanda za a daidaita bayanin shine musawat an daidaita kaga shi al an takaita al an ƙara ma'anonin over don a samu fa'ida al-musawat fa tsaka tsakiya daidai ruwa daidai tsaki abdabitur rabi ƙa'ida ta hudu anwa'ul ijazi nau'o'in taƙaita zance islami kashi biyu ne na farko ijazu qasrin taƙaitawa na asalin taƙaitawan qasru sannan sane na biyu ijazu haqqin takaitawa ne amma goge abun kaga ijazu qasrin akwai batun da yawa amma an takaita shi kuma nan ijazu hazfin amma goge sauran rubutun ko dan a takaita zancen gaba daya rabi'u babi na hudu alwaslu walfasulu sadar da zance da kuma rarraba zance akwai zancen da in ka za ka yi alwasulu ne in ka ɗauko babu tsayawa akwai kuma da alfasulu ana so a yi daki-daki ana rarrabewa wato shi balaga yana koyar da kai saunin magana ne daban-daban wa fihi arba'atu dawabi a ciki akwai ka'idoji guda hudu abbabiul awwal ka'idan farko alwasul zancen wanda yake tafiya tir ba tsayawa huwa aqfu jumlatin shine hade jumla ala ukura akan jumlan da aka yi a babil wawu da amfani da wawu an ji kaza ka zo to wa kaza wa kaza wa kaza a yi ta jerawa abbabitu tsani ka'ida ta biyu alfasl wanda za a yi shi fasali fasali aji aji daki daki huwa tarkul abdi shine a bar amfani da abafi bil wawu da wawin baina ne tsakanin jumla guda biyu yanzu sai a ce to number 1 kaza number 2 kaza kaga ba a sa abafi ba an yi shi daki daki abbabiqus salif ka'ida ta uku yajibul fasl ya zama wajibi a yi bayanin dake-dake daban-daban bainar jumlatai tsakanin jumla guda biyu fi salasati mawadi a cikin wurare guda uku awwalan na farko an yakuna bainahu tihadu ya kasance tsakanin su akwai hadewa tamun cikakke tsakanin su din a haɗe suke da ko an hada su ba matsala saniyan na biyu an ya kona bainahuma tabayunun ta'ammun ya kasance tsakanin su akwai bayyana wato bambancin a cike yake a fili yake salisan na uku an ta takuna jumlatu thaniya ta kasance jumla na biyu da zaka kawo jawaban an su'alin amsa ne akan tambaya da aka tambayan farko shine jumlan farko jawabi na biyu ba amsan tambaya ne yufhamu min jumlatin ula wanda za a fahimta wannan amsan jumlan farko ne amma in ba ka da wannan salon masu fahimtar ka kana wa'azi sai su gagara me kake magana akai sai kai amfani da wannan salon abbaqitur rabi qa'ida ta hudu yajibul wasl ya zama wajibi ne a sadar da zance bainal jumlatayn tsakanin jumloli guda biyu fi salakati mawadi a wurare guda uku awwalan na farko idan ta tafaqata khabara aw insha'an idan suka samu haɗewa sun yi macin labari ne ko zance ne da yake tasowa wa kanat bainahuma munasabatu kuma ya kasance akwai munasaba dangantaka tsakanin su biyu ta matun munasaba cikakkiya walam yakun hunaka sababun kuma bai kasance akwai wani sababi ba ya qatadil fasula, wanda zai hukunta a raba zancen biyu ba tsakaninsu to a irin wannan dan an sadar da zancen ba laifi saniyan na biyu idan talafa khabaran idan suka yi sabani a zance au insha a labari au insha ko a zance wa auhamal fasulu sai aka yi kuskuren raba tsakani khilafal maqsudi wanda ya saba abinda ake nufin a fahimta to anan za a bata zancen sannan salisan na uku idza da idan aka nufaci ishraquhuma tarayyan su fil hukum a hukunci al a salo na larabci to a nan ya zama wajibi ne a sadar da zancen ba sai an raba ba al-kitabu littafi na biyu fi wa fihi arba'atu abwab a ciki akwai babuka guda hudu al-babul awwal babi na farko at-tashbih al-babu babi na biyu al-majazul mursal albabu salis babi na uku al-isti'aratu albabu rabi babi na hudu Alkinayatu. albabu awwal babi na farko wa fihi salasatu zawabi a ciki akwai ka'idoji guda hudu Albabul awwal ka'ida ta farko at-tashbihu tashbihi shi tashbihi shine taswiru shay'un bi shay'in akhar shine suranta wani abu da wani abu daban ba tare da samun alaƙa tsakaninsu ba amma an samu wani wuri suna da wani alaƙa ne ba kama ba amma za a sunanta abin da abin ne ta wani fuska shine misali kaban ka ce al'ummu kaljamal fi uwa tana nan kamar raƙumi wajen haƙuri to kaga mahaifiya da raƙumi ba kamar kamanceceniya amma me alaƙan Haɗa uwa da rakumi shine wajen haƙuri shine ablaƙan haƙuri ne kawai to shine at-tashbihu kamanta wani da wani abu sabida wani alaƙa da aka ga suna da alaƙa da shi shine wa fihi salatatu a ciki akwai ka'idoji guda uku ad Auwal awwal ka'ida ta farko at-tashbih kamantawa huwa aqdumu ne shine mu mumasala misalai guda biyu baina aini tsakanin abu biyu au aksar ko fiye da haka listiraki ma fi sifatin saboda suna da tarayya a sifa au aksar ko fiye da haka bi adati bainahuma tare da kawo kalman da zai nuna adati wato kayan aiki na kamanceceniya tsakanin su adat me zai nuna kamanceceniya yanzu in zan in nace al'ummu kaljamal fi sabr uwa kamar raqumi wajen kamanceceniya to ka da na kawo shi ne a datu tashbihi din ka ɗin shi ya nuna kamar kenan ina nufin wajen haƙuri in baka kawo ka ɗin ba sai ka ce al'ummu jamal to ka ce uwa ita zama raƙumi don ba kawo a datin ba to ta ce ka zage ta daidai ne ka yi zage to azabi tsari ka'ida ta biyu arkanuhu arba'atu rukunan tashbihi guda hudu ne na farko almushabba abin da aka kamanta ɗin shi ne yanzu kamar misali da muka ɗauka da uwa me aka yi kamance ce ne wa aka kamanta uwa ita ce almushabba Sani na biyu almushabbahu bihi abin da aka yi kamance ce ne da shi shi ne mai aljamar raƙumi salisan na uku adatun tashbihi kayan aikin kamanta shi ne mai ka kaljamal ka shi ne adatun tashbihi rabi'an na hudu wajuhu shaba fuskan kamancece ne shine mai asabar a ƙure to shine rukunan bi tsalis ka'ida ta uku asharu anwa'ihi mafi shaharar nau'o'insa arba'atun shi ma hudu ne na farko tashbihun mursal akwai tashbihi sakakke shine kamar misalin da muka yi kai tsaye kawai kowa san tashbihi ne ana ko kamar yadda mawaki yake kawowa wanda zaka cikin balagatul wazi an takasham fi diya'i kai kaman haske ne kai kaman rana ne wajen haske kaga tashbihul mursal wannan kai tsaye dai ka san tashbihi ne kamanceceniya ne tashbihul mu'akkad akwai kamanceceniya wanda dama karfafawa ne karfafawa ne dama misali zaki an san shi da jarumta sai ka ce wannan zakin yana da jarumta kamar yadda aka san zaki da jarumta to ai dama zakin ne kaga tashbihi ne amma me muakkad ka sake karfafa abin ne kawai sannan salisan na uku tashbihul mufassal tashbihi ne wanda shi ko mufassal an raba shi dake dake shine ma zikirat fihi arkanut tashbihi shine wannan ne a samu tashbihi a ambaci rukunan tashbihi din gaba daya amma sai a cire adatut tashbihi din wurin adatun tashbihi na kaɗin sai a cire ba za a sa ba to wannan ana ga mishi tasbihun mufassal an yi tashbihi ne amma kawai an cire adat ɗinsa rabi'an na hudu tashbihun tamsiliyun tashbihi ne wanda na buga misali shi kuma wannan tashbihi ne za a yi amma za a ambaci wajuhu shaba din za a cire wajuhu shaba saboda wasu al'amura a cikin ƙur'ani akwai ire-iren wannan da Allah rika buga misalai sai ga a kamanta wani abu da wani abun amma ko ba za a kawo juhu shabaɗin ba kamar misalin mai za mu ɗauko auka soyibin minar sama'i fihi zulumatun ko kuma mu bar wannan mu ɗauko ayan da Allah ke cewa sun maƙasar ƙulubukun min ba a zanika. fahiya kal hijara aw ashaddu baswa aw ashadda kaswa yana maganan cewa zuciyar banu isra'ila sai ya bushe ya bushe kaman dutse sai ta kai ya ba fi dutse bushewa to yanzu ya gaya maka akan me ake gwada bushewa bai fara ba shine wajen bushe ba ya bushe a me ya bushe a zuciyar ya bushe ba imani amma a ya nuna cewa ya bushe ba imani bai kawo wajen bushe ba ba to tun da bai kawo jihun shafa ba shi ake kira tashbihun tamsili tashbihi ne misalin kawai da aka buga ya sa ka gane ba sai an kama ka misalin me ake so ka gane ba ko ba ka maka wajen shaba ka san me ake nufi shine an cire maka wajen shaba ɗin abin da sa ta asharu alwa'ihi din nau'o'in tashbihi din ya fi haka sun kai bakwai sun kai shida amma sauran akwai sabayi sauran kuma sai ka koma wasu littattafai din amma na ka mafi shahara a mataki ne na farawa to galibi din littattafan da muka sadin mataki ne na farawa amma tun da gaba gaba za mu ci gaba da za daura irin wannan nan gaba kaga za a samu littattafai kuma na gaba da wannan na gaba da wannan to duk wasu abubuwan za zo su rika fitowa ne a nan gaba insha Allah to lokaci yayi da ga tun takwas saura minti go sun fara leke leke mun samu mun zo rabin littafin to gobe insha Allah shi ma za mu kammala sai ko mu dauki na hawo domin na ga na hawo shi ba na shiga